Ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka bar dr amina tana saurarar buƙatar da dr turaki ya gabatar mata a madadin jikas inda har muka ji tun da ya fara magana ba ta katse shi ba ba rayuwa a gidan gwamnati ne abin da ya ɗaɗata ta da ƙasa ba a'a kuɗin nan da za a ninninka a bata waɗanda in a asibiti ne sai ta yi shekaru tana tarawa ba kuma amfanin kanta za ta yi da su ba muradin da ta daɗe da shi a kan gwaggonta za ta cika da su ta huta tarin da ta soma tun fara aikin ta mai ɓata lokaci da cin rai har yau kuma ba ta tara kwatan abin da take son tarawa ba tun da ba wani daɗewa ta yi da fara aikin ba gaskiya ilimi mai zurfi ya yi a rayuwa don har abada ba za ka daina cin moriyarsa ba Allah ya sa gwaggonta ta amince a mu. Muka ce Amina da gwaggonta tare da inna zilai babar Iliya kuma aminiyar gwaggon da gwaggo ta kirawo don ta taya ta jin wannan almara ko kuwa rashin kan gado da Amina ta zo mata da shi. Ta ce a in ban da rashin kan gado irin nake Amina ina hankali na zai kwanta kina kwanci wani muhalli daban da nawa alhalin na san ban yi miki aure ba gwaggo ta faɗa cike da damuwa muryata a sanyaye sai ko inna zule ta ce dama a ce aurenki zai yi ne don ki kula da ɗiyar da ya fi armashin ji to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Dr. Amina ta jebawa inna Zulai harara ta gefen ido ganin tana tubka tana ƙara mata amina ta gyara zama gwaggo a kan aiki na naki mu ne fa ƙwararrun da ake ɗauka haya har gida mu kula da mai lalurar shanyewar ɓarin jiki idan mutum zai iya biya sannan ban bar aiki na na gwamnati ba za a ba da arona na shekara ɗaya ne in daina karɓa albashin gwamnati in karɓi na waɗanda suka haye ni ki kwantar da hankalinki goggo duk ƙarshen sati zan taho gida in koma lahadi da yamma sannan fa akwai mata aure a gidan kuma goggo gidan gwamnati ya wuce duk yadda kike tsammani girmansa da faɗinsa in ba kai ka nemi mutum ba ba abin da zai haɗa ku Albashina na kuma za a ninka so hudu goggo ba da jimawa ba allah zai cika min muradin da nake da shi a kanki ki bani na yi aiki na gwaggo in har kin yadda a kan kanki cewa kin bani tarbiyya yadda ya kamata duk inda na shiga zan iya kula da kai na gwaggo zan nuna tarbiyyar da kika yi mun da yadda ubangiji ba zan baki kunya ba hakan ba zai yiwu ba kuma ba tare da na samu goyon baya ba ƙwarin gwiwa da albarkar ki ba gwaggo shekaru bakwai ina karatu a jami'a ba ke taɓa samun wani abun allah wadai daga gare da ba sai don zan je aiki na shekara ɗaya duk ƙarshen mako kuma ina tare da ke da zan yi hidimar ƙasa gombe na tafi duk ba ki nuna damuwa ba gwaggo sai wannan da muke cikin gari ɗaya gwaggo ta nisa amina mutane da halayensu canzawa suke kamar hawainiya in suka samu daular duniya ina tsoronki da shiga daular nan amina kada halayenki da tarbiyyar ki su canza kafin amina ta ce komai iliya ya sallama ya shigo amina ta gode wa allah a zuciyarta don ta tabbata mai taya ta wannan yakin da waɗannan dattijai masu tsoron duniya da abin da ke cikinta ya zo ita ma tana yarda da abin da suke hangowa kawai tana kare kanta ne don tana son yin aikin ko muradin da take da shi a kan ya cika ba tana son yin aikin ba ne don ta je ta ji daɗin rayuwa ko makamancin hakan za ta cika alkawarin da ta taɓa yi wa gwaggwane tun tana ƙanƙanwa Gwaggwan da ba ta yi karatun zamani ba amma ta tsaya kai da fata ta samar da shi gare ta ta cika mata muradinta har gashi wa al'umma na amfana da ita ya zame mata hanyar samun abinci na har abada ya zama silar samun hanyar dogaro da kai a gare ta kullum ta ɗauki albashi cikin asusunta sai ta tuna babanta ina ma kana raye baba in rashin kuɗi ne ya sa ka sha walhalun da ka sha a rayuwarka yau ga kuɗin na samar maka ba ni da abin da zan yi da su don haka zan yi komai da gumina don gwaggo ta ji daɗi a ƙarashen rayuwarta ana haka iliya ya shigo ya zauna gefe wai me kuke tattaunawa ne ana ganina aka yi wani gum gwaggo bata tanka ba don ta san shi sarai muddin ya ji akan aikin wa ake wannan takaddamar amina ta yi nasara ta gama don kaifin bakinsa sai ya fi na kowa inna zulai da bata san hakan ba ta soma har hada masa dan abin da ta fahimta wai gwamna jikas ke son daukar amina aiki ta kula da diyarsa mai shanyayyen jiki amma dole sai ta koma gidansa don ya rabu yarinyar daga gadon asibiti zai dinga ninka mata albashinta na asibiti so hudu duk wata to gwaggwa ta kasa amince iliya ya kasa tsayawa ya ji ƙarshen zancen nan ya yi tsalle ya dire ya ce kan uban nan to shi ne kuka sa amina a tsakiya kuna son yi mana sagegeduwa to ke amina yanzu wai me kike ce musu sun keda? gogo in wannan damar ta wuce amina anya kin yi wa kanki adalci ganin irin wahalar da kika ci da jikinki lafiyarki da ajiwonki kamin amina ta zama likita in tambaye ku ina ruwan jikas da amina don ya ɗauke ta cikin gidansa to wai an ce muku ba shi da mata ne ko manemin mata ne to in silar hakan ne allah zai baiwa amina miji sai ku sa ƙafa ku shura alherin allah kai ni ban taɓa jan gwaggwakin bani takaici irin na yau ba kin biye wa in na zulai kuna ta ɓata yawun ku akan alherin da ya zo har gida ya same ku shin wai an ce muku amina ita ce kaɗai likitan ƙashi a jihar nan eh don kun samu Allah ya zaɓo ta cikin dubu ya bata shine za ku tsaya kuna kasa ta akan faranti tana lallashin ku tana muku bayani kuna dojewa Dr. Amina adana yawun bakinki za yi miki amfani a gaba banni da su sai ku gaya mun duk abin da kuke gujewa na shigar Dr. Amina gidan gwamnati Amina ban da dariya ba abin da take yi gwaggwada inna kuwa sun kirna fuska sai jifarsa suke da harara shi kuwa sai kai hannuwa ya harɗe a kirji ya miƙe ƙafafu a dole jira yake su ba shi amsa sai ko ta ce eh sannu ubanmu matse bakunan mu sai mu gaya maka abin da muke gujewa din na zuwan mace babu aure wani waje ta kwana iliya ya gyara zama ya gyara murya to a inda babu uba komai kankantar namiji uba ne don haka ni iliya uban amina na amince ɗiyata dr amina ta je aiki gidan injiniya jikas da take kwana a asibiti binta kuke yi kai ni ba don kar a ce na yi rashin kunya ga iyaye ba da sai in ce ban taba ganin gidadawan mutane irin ku ba ana kiran ku gidan gwamnati kuna cewa ba za ku je ba haba sai gwaggo ta ɗauki kwanon silba a gefen ta ta jefe shi da shi inna zulema da ta fi kusa da shi ludayi ta kaiwa bakinsa ya kauce amina ta ce haba ya iliya maimakon ka gyara ka taya ni lallashin su duk ka kara da malmala al'amarin gogo ku ya haƙuri ni dai na gaya muku akan aiki na zan je gidan gwamnati don wani keɓantaccen uzuri da nake da shi akan ki gogo amma in baki amince ba na haƙura gogo zan je na samu dr turaki gobe in faɗa masa ban samu amincewar ki ba sai jikin gogo ya sanyi ta san amina ta har ga allah ba ta da kwaɗayi ba ta nemi komai ta rasa ba amina gudun maza take ba ta son kai kanta gare su amina na son aikin ta fiye da komai a rayuwarta ta sha gaya mata yana sanya mata natsuwa yana sa ta nishadi yana sa ta farin ciki yana raba ta da damuwa duk ta yadda da wannan kawai dai muradinta a yanzu amina ta yi aure shine kwanciyar hankalinta ba wai ba ta son ta da aikinta ba ne kuma ta yadda yanzu amina ba ta koran masu son ta su ne suka ɗauki ƙafa. Gogo wata ta nisa ta dubi Amina Zulai da Iliya masoyansu na gaskiya da duk suka zuba mata ido. Kowannensu ta bakinta yake son ji don a yanki magana haka kowa ya huta. Ta ce Amina na yadda ki je aikin yar gwamna amma a bisa alkawari guda ɗaya. Amina ta ɗago da natsuwa akan kyakkyawar fuskarta wani alkawari ne goggo. insha Allahu zan cika miki shi muddin bai fi ƙarfi na ba ta ce ki je ki aikin na aminci amma idan kafin cikar wa'adin aikin ya cika Allah ya kawo miki mijin aure to za ki bar aikin ki aurenki in ya so idan mijin ya amince sai ki ci gaba amina ta yi murmushi har gefen kuma tun biyu suka lotsa ai a bisa wannan alkawarin muke goggo har gobe wallahi ba ni nake su ba su suke korar kansu amma na ƙara yi miki wannan alkawarin ko yau na fara aikin gobe mijin ya zo zan bar aikin na ya aure kowane ne shi da sauri Ila ya ce a'a dr amina da na cewa kowane ne idan mai na ko girta ya zo ba ruwan gwagwafa ke za ki zauna da shi Gwaggo Hawa ba ta san sadda ta yi dariya ba duk zukatansu suka yi daɗi don ba sa son ganin ta cikin damuwa ko yaya walwalarta ita ce ta su. sai na zule ta miƙe ta yi musu sallama tana faɗin kin bari sun kalallame ki da daɗin bakinsu ni na yi nan tunda ko na sake cewa komai ma ba tasiri zai yi ba iliya ya ce haka ne ya ja ina gara ki adana yayin bakinki zai miki amfani gobe don sai ji wallahi sai ji ƙas insha Allah sai ji ba mu faɗa a banza ba ba mu sha rana a banza ba ga tun ba a je ko ina ba ni da amina za mu fara shan inuwar gwamnatin jikas mu ne a cikin gidan gwamnati to washe gari amina da kwarin gwiwa ta ta doshi ofishin consultant wato babban likita dr usman turaki sai dai kash ofishin turaki a kulle wani masinja ke gaya mata ai dr turaki an ba shi sabon mukami na kwamishinan lafiya ya bar asibiti sai nan da shekaru hudu allah ya so tana da lambar wayarsa a lokacin waya ta fara cika duniya duk wani babban ma'aikaci yana da ita ta kira shi don ya kwatanta mata sabon ofishinsa sai ce a ta jira ofis ɗinta zai turo direba ya kai ta yanzu nan a wata sassanyar mota da amina bata taba shiga irin ta ba aka kai ta ma'aikatan lafiya inda ofis ɗin kwamishina turake yake amina bata bi dogon layin da ake bi wajen ganin kwamishinan ba kai tsaye aka sa da ita gare shi amina ta shiga da natsuwarta kamar yadda take ciki kullum irin wadda zuzzurfan ilimin boko ke gadarwa mai shi ta gaishe shi ta kuma yi masa munna sabuwar kujerarsa ya yi godiya sannan ya tambaye ta ta yi shawarar iyayenta sun amince amina ta ce gwaggwa ta amince amma a bisa sharaɗin in miji ya zo kafin lokacin kwangila ya cika to zan bar aikin in yi aure dr turaki ya yi murmushi mai kama da dariya da kyau wani ɗan tunani ya ɗarsu a zuciyarsa a kan ma'arub da amina amma da ya tuna halin mutumin nasa sai ya gaggawar goge tunanin daga zuciyarsa ya janyo na abin da ya tara su ya ce to ki fakin yau duk da mai girma gwamna ya gaya min ba kya bukata zuwa da komai amma mutum baya rasa abin amfaninsa kayan sanyawa ne ba kya bukatar su yau za a mai da ki gida daga ƙauyen jikas don allah amina ki kula da ita yadda ya kamata a matsayinki na likita na san ba kya bukata a tuna miki yadda za ki yi da mara lafiyanki amma wannan mara lafiyar tana buƙatar ƙarin kulawa saboda marainiya ce sannan ta abu ne mai matuƙar muhimmanci a gun mahaifinta zai natsu ne kaɗai wajen aikin al'ummarsa in ya tabbatar amina tana a kyakkyawan hannu kuma tana cikin ƙoshin lafiya ko da ba ta taka ƙasa daga yau zan bar zama jakada a tsakaninku kai tsaye za ki dinga magana da mai girma gwamna in kuna buƙatar wani abu ko sanar da shi wani abu na ci gaba ko na ci baya da ya danganci lafiyar ɗiyarsa ina so ki kasance ƙwararriyar likitan da na san ki kawo ki, in sanya miki lambar tasa amina ta mika masa ya sanya ta yi seven a ranta ta san ta karɓa ne kawai amma ba za ta taɓa iya kiran ma'arub jikas ba wani ƙwayan mutum guda ɗaya da ko sunansa ba ta taɓa kwatanta faɗa ko da a zuciyarta ba duk da za su kasance gida ɗaya shi ɗin dai turakin za ta ci gaba da baiwa jakadanci ko yana so ko baya so shin su ne ne waɗannan gwarazan ma'aruf da amina daga ina suke menene asalinsu ga dai ƙadirar rayuwa ta haɗa su bayan kowannensu alamu sun nuna duniyarsa da banci da ta ɗan uwansa don haka bari mu waiwaya baya wato asalin labarin gwaggwa hawa na zaune a madafi tana kullin zobo da kunun aya wanda ya kasance sana'a a gare ta mai albarka ta kwalawa amina kira daga nan inda take zaune a kujera ya tsuguni cikin tsabtataccen madafinta me kike yi wa tantabarun nan ne haka amina ki fito ki sa hannu mu yi mu gama kullin nan daga can ɗakin tattabarun amina ta amsa ɗan bebi na ne ba lafiya ya kasa cin abinci shine nake ɗura masa dawar amma gani nan ta aje ɗan tattabar a cikin tukunyarsa ta fito ta tadda gogo wata kujerar ta janyo ta zauna tana fuskantar gwaggon suka ci gaba da aikin in gogo ta zuba sai ta bata ta kulla suna yi suna hira irin ta da mahaifi gogo in kin ɗauki adashen wannan watan ne zan koma makaranta ko amina ta faɗa cikin murya mai ban tausayi wadda daga ji za ka fahimci rashin komawa makarantar yana damunta cikin muryar tausasawa guguwa wata ce insha allahu aminatu saura kwana biyar ma in ɗauki adashin insha allahu in dai ina raye allah zai nuna min cikar muradinki ga kicin na hango ke cikin farar rigar likitoci kina tsira wa mutane allura nan da nan amina ta washe baki farin ciki mara misaltuwa ya bayyana a kyakkyawar fuskarta da yadda allah kina raye gogo kuma da na fara ɗauka albashi kin bar sana'ar lemon aya da zoɓo cincin da meat pie ni zan saya miki duk abin da kike so in kai ki maka in saya miki mota ki kwanta a gida ki huta Allah ya ji kan baba da yana raye da ƙarfinsa kafin ciwo ya kwantar da shi ina za ki ringa wannan wahalar dubi fa in kin tashi da asuba ba ki a ƙara komawa bacci sannan in dare ba za ki kwanta a kan lokaci ba sai kin gama haɗa kayan aikin gobe ina tausaya miki gogo har wani lokacin in ji ba na son komawa makaranta saboda wahalar da nake barin ki a ciki masu Assalamu alaikum.